Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau lahadi muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen nan na duniyarmu a yau muryoyin masu saurare da kuma shiryar alkur'ani ta waɗannan da ya da allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku idan ma sauran lokaci za ku ji mu da wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka saurara jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To kamar da na bayyana da waɗannan su ne abubuwan da zamu mu gabatar muku a shirin namu na yanzu. Da fatan za ku kasance tare da mutun daga farkon su har zuwa ƙarshe. inda a halin yanzu zama mu fara da labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniyan da farko ga kanunsu an ji karar tashin bama-bamai a yankin zirin gaza bayan wasu hare-hare ta sama wanda isra'ila ta kai yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce iran ba ta da mai ba da shawara kan harkokin tsaro a ƙasar yemen a najeriya kuma 'yan bindiga sun sace mutane akalla 75 a yankin arewa maso yammacin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran rahotanni da suke fitowa daga yankin zirin gaza na palestino da aka mamaye sun bayyana cewa an ji karar tashin bama-bamai a yankin bayan wasu hare-hare ta sama wanda sojojin hamci kasar isra'ila suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira a yankin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon tana cewa yahudawan sun kai hare-haren ne kan sansanin 'yan gudun hijira na nusairat da ke cikin lardin dair albala na yankin zirin gaza waɗannan hare-hare dai na zuwa ne kwana guda kenan da wasu irinsu wanda sojojin yahudawan suka kai kan falasina masu zanga-zanga a yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba ta da wani mai ba da shawara kan harkokin tsaro a ƙasar yemen kamfanin dilancin labaran fars na kasar iran ya nakalto khatibzade yana mai da martani ne ga labaran da ke cewa ko kuma suke fitowa daga bangaren tsohon shugaban kasar yemen abdurrabbu hadi mansur wa'anda suke cewa sun kashe wani ba'ira ne a fafatawansu da sojojin kasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya kara da cewa iran bata taba tura mai bada shawara kan harkokin tsaro ga kasar yemen ba tun farkon yakin a shekara ta 2015 ya ce amma sau da dama saudiya da kawayenta wanda suke kashe mutanen yemen tare da taimakon wasu lalatattun 'yan kasar suna cewa iran ce take jujjuya yakin da ke faruwa a kasar ta yemen tun cikin watan maris na shekara ta 2015 ne dai ƙasar saudiya da wasu ƙawayenta na ƙasashen laraba suka farwa ƙasar yamin da yaƙi da nufin maida tsohon shugaban ƙasar wato Abdurrabu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar japan wanda yake ziyara aiki a ƙasar iraki ya gana da firayim ministan ƙasar mustapha el kazimi a birnin bagdaza a jiya asabar kamfanin dillacin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa tushimi yuso ya gana da mustapha alkazimi a jiya asabar a ofishinsa a birnin bagdaza inda bangarorin biyu suka tattauna batutuwan da suka shafi kasashen biyu wa'anda suka hada da tattalin arziki makamashi da kuma siyasar yankin ofishin firayim ministan kasar ta iraki ya bayyana cewa a ganawar alkazimi da ministan harkokin waje na kasar japan ya buƙaci kasar ta zuba jari a ɓangarorin makamashi mai tsafta wutan lantarki da kuma man fetur a ƙasar ta iraki har ila yau ya gode wa kasar japan saboda jarin da ta zuba a yankin frizon ko kuma kasuwar duniya na ƙasar ta iraki ana sa ran ministan harkokin wajen kasar na japan zai karasa zuwa kasar iran bayan ya kammala ziyararsa a kasar iraki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran reuters ya ba da labarin cewa an sace mutane akalla 75 a wani ƙauye a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin tarayyar najeriya a jiya asabar labarin ya kara da cewa wannan shine satar mutane ta baya bayan nan wanda aka yi a jihar ta zamfara a cikin jerin sace-sacen mutane wanda ya zama ruwan dare a ƙasar labarin ya kara da cewa mafi yawan sace-sacen na neman kuɗaɗen fansa ne daga dangi da abokan wa'anda aka sashen wani wanda ya gane wa idanunsa mai suna habu abubakar ɗan garin rini ƙauyen da aka yi satar ya ce yawan mutanen da 'yan bindigan suka tafi da su sun kai tamanin abubakar ya ce 'yan bindigan wanda yawansu ya fi hamsin sun shigo ƙauyen rini ne a haye akan babura abubakar ya faɗa kamfanin dillacin labaran reuters kan cewa sun yashe shagonsa ba abin da suka bar masa sai kaɗan kakakin 'yan sanda na jihar zamfara ya tabbatar da labarin a wasannin ƙasa da ƙasa na motsa jiki na kuma 'yan ƙasa da shekaru ashirin wanda ake gudanar da shi a halin yanzu a ƙasar kenya wani ɗan najeriya mai suna udodi nwazuruke ya sami lambar zinari a gasar tsere mai tsawon mita 200 an haifi udodi an haifi udodi a amurka amma ya dade yana wasawa najeriya amma ya dade yana wasawa tarayyar najeriya kasarsa ta asali kuma a jiya asabar ya sami lambar zinari wa kasar a gasar tsere na mita 200 na maza inda ya kammala shi a cikin minti 20 da sekan 21 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To tahir amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan hausa radio biyu ya nan birnin tehran yanzu kuma bar mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankalin duniya. To a shirin na yau za mu je Afghanistan inda har yanzu dai masana harkokin tsaro da kuma siyasar kasa da kasa ke ci gaba da tofa albarkacin baki bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace iko daga hannun gwamnatin Kabul. Da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin. Somalila tun dai bayan da kungiyar Taliban ta kwace iko daga hannun gwamnatin Afghanistan masana harkokin tsaro da kuma na siyasar ƙasa da ƙasa ke ci gaba da tofa albarkacin baki game da lamarin da ya faru da kuma makomar ƙasar ta afghanistan nan gaba to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da barista mai nasara kogo lauya mai zaman kansa a jihar kano da ke a tarayyar najeriya dakta bayan maka maraba da zuwa a cikin wannan shirin da kuma ba wannan damar ta tattaunawa shin da farko ya kuke kallon wannan batun ne ko kuma ce wannan dambarwar a kasar afghanistan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu to wannan ba wani abin mamaki ba ne ba domin kutungula ce ta diplomasiyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara ashirin kusan ana neman na ashirin da ɗaya tun da gwamnatin amurka ta shigo harkokin katsalandan na kasar afghanistan ba ma kasar afghanistan ba kusan duk kasashen da ta shiga da afghanistan da iraq da syria a yanzu da kasashen su libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zarge-zargen da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin mu'amar gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin saddam hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu da sauransu na ƙara duniya har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargunan da aka yi akan osama bin laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba eh, shin za a kira wannan da kasawar amurka da kuma kawayenta a kasar afghanistan a wannan abu ne da ya taso shekara ashirin da suka wuce idan da amerika na da hankali a sai ta kwaikwayo daga abin da ya faru da kasar rasha rasha ita ma ta mulki kasar sama da shekara ashirin da sunan za ta yi maganin kasar na ta'addanci da sauransu kuma ba ta yi nasara ba america kuma ita ma da ta zo wato duk yaƙi wanda yake yana tattare da aƙida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da za ka iya yin nasara a kan shi ba diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaƙi akwai fanni na aƙida akwai fanni na uh, siyasa akwai fanni na tattalin arzikin ƙasa akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata ƙasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili wanda yake da ya shafi amfani da abin nan to duk da haka ita ƙasar afghanistan mutanen ƙasar ba da goyon bayan su aka shigo musu ba ba da goyon bayan su aka kori mula umar ba aka kori rundunar shi aka kuma zo aka kafa wannan eh, shugabanci tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu abin da amerika take yi shine koya ma sojojin kasar afghanistan yaƙi yadda yake za su bijire su fi ƙarfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan islama to amma shekarun da ashirin da ɗaya da suka yi suna yin wannan abu sai ga shi da fitarsu a cikin kwana goma Allah ya ba waɗannan mutane nasara sun yi watsi da ba wai ita kanta Amerikan ba har gwamnatin shi wannan shugaban. Duk lokacin da aka zo aka shiga kandahar a yadda ma su shugabannin kasar garin kandahar suka fito a wannan gunduma suka nemi a yi maslaha suka miƙa eh, ƙasar garin gaba ɗaya ko kuma gunduma gaba ɗaya a salin alin suka roƙi a yafe musu su kuma da yadda sojojin ƙasar suka rika ɓoyewa a ƙauyuka da kwararo-kwararo suna ɓoyewa suna gudun sojojin afghanistan to tun a nan wurin shi kanshi shugaban ƙasar ya ga alama ya yi tsalle ya gudu ya bar ƙasar shi kaga ya nuna kenan amerika bata isa ta iya kare shi ba amerika dama abin da ya kawo ta abin da ya kawo ta ta yi ta gama kwantiragi ne da alkawari da aka yi na shekara ashirin kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yadda suke da bukata sun kuma tafi. To barista an ga kasashe kamar su Rasha da kuma China da suka nuna cewa a shirye suke su yi aiki da kungiyar Taliban. Shin ya za a kalli wannan ne haka barista? kamar yadda na ce amerika takan saurin mancewa da tarihi ka ga ai kasar rasha ita ce ɗaya daga cikin ita ce ƙasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin juya hali da aka yi afghanistan ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin juya hali wanda rundunar 'yan uwa musulmai suka yi a kasar afghanistan rasha ta ba da goyon baya china ta ba da goyon baya ita ce ma ta farko da ta ba da goyon baya akwai kyautar zaton akwai haɗin kan a kasar iran wadda take makwabciyar kasar afghanistan daga yammaci da kuma kasar pakistan wadda ita ce kasar e, uwar afghanistan daga gabashin bangarenta sannan kuma muna sa ran a samu ƙasashe kamar kasar koriya ta arewa bayan koriya ta arewa a samu sauran kasashe kamar iraki duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyon bayansu wanda idan an samu haɗin kansu da goyon bayansu to muna kyautar zaton za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiya duniya. barista menene tasirin haɗewar waɗannan ƙasashen da ka zayyana game da wannan dambarwar a afghanistan da ma yankin baki ɗaya waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa wannan mutane suna da goyon baya na manyan-manyan ƙasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasa Amerika da kuma yammacin duniya yake durƙushewa a lokacin da kuma ƙasar China take neman haɗin kan sauran ƙasashen Asiya da kuma gabashin duniya kunda China ita ce yanzu ƙasar da tafi kowace ƙarfi na tattalin arziki tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na yawan jama'a tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na yau ƙarfin soja tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na ƙirƙire-ƙirƙire da kuma abubuwa waɗanda suke ana ƙirƙiro su na zamani sababbi bi to saboda haka china ta yi ma america kau kuma america da isra'ila za su fuskanci kalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin juya halin zai taso da shi musamman in muka la'akari da dangantakar hamas da dangantakar hezbollah a su da su da iran to yanzu kuma za su samu karin karfi daga gwamnatin afghanistan kuma gwamnatin afghanistan da iran da eh, su pakistan eh, muna kyautu zaton za su amfani da wannan su kuma dunkule gaba daya ta harkar diplomasiya su rika kokarin ba da karfin gwiwa ga wasu kasashe su ma su rika samun kafuwa daular musulunci musamman kai la'akari da sunan daular musulunci ta afghanistan da suka canza mu kasar suna da kuma 'yanta waɗanda aka an kukulle su su a sunan waɗanda suke fursunonin da ake zarge da dangantaka da alka'ida kamar me ake zaton zai faru nan gaba a daidai lokacin da shugabannin kungiyar taliban suka koma a kasar abin da zan ce a nan shine sai dai mu tsaya mu ga abubuwan da za a yi shi wanda suke son ba shugabancin kasa wanda zai taso daga abu dhabi musamman garin doha idan ya zo muka ji tsare-tsaren shi a farkon hawan shi da kuma bayanan da zai yi da irin mutanen da zai nada da kuma tarihin su da kuma dangantaka su da sauran kasashe na duniya da kuma manufofin da za su fito da shi a matsayin manufofin kasar afghanistan da kuma irin kasashen da za su yi huda da su to daga nan ne za mu iya ganin karara alƙiblar da suka tunkara ta harkokin diflomasiyyar duniya to daga nan ne za mu mu iya yin sauran zurfafan fashin baki akan wannan abu a yanzu abin da zan ce kenan sai dai mu tsira mu gani abin da kuma zai biyo baya musamman ma goyon bayan kasashen duniya wanda tuntunin manyan-manyan kasashen duniya sun fara ba da goyon bayan su akan wannan juyin juya hali barista mai nasara kogo kenan lauya mai zaman kansa a jihar kano da ke tarayyar najeriya tuma sauraro ina ga da wani ne kuma kawo karshen shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu ina da kara da godiya ga barista mai nasara kogo daga jihar kano a tarayyar najeriya wanda ya bamu da lokacinsa muka tattauna da shi a game da wannan batun na tambarwar da ke wakana a kasar afghanistan bayan da kungiyar taliban ta kwace mulki to wani shirin sai kuma nan gaba idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na shida kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya to madala bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin muryoyin masu saurare hassan barka tare da ku masu saurare a yi saurare lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullun har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya ina son yi amfani da wannan dama wajen mika sabon gaisuwa na zuwa ga iyayen gidana kamar bala yaro mada akwai abdullahi bala birniwa akwai ibrahim iroma duke sannan akwai ayuba sarkin hakuri akwai sale abdulkadir nas kakan zaria rufa'i kakan zaria sha'ibu zidan akwai buhari mai dankali maraba akwai musa na calima Mahangi, akwai Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, akwai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna, akwai Kadori Digaga dan Fulanin Warji, sanan ban manta da Malam Wari Bire zuwa ba, akwai Kaka Mai Yadi Gursuma da Masa, akwai Bashir Abubakar Kare, Lawal S Zazzau, akwai Gali Suraja Faki, sanan ban manta da ban manta da iyayen gidana 'yan baban Yusra Gusau ba, Ashirin Lawan na goma ruwan ɓaure, sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Najeriya. Salamu alaikum Radio da Hiran mai magana Mummal Lawal mai dawa a birnin a jamhuriyar Nijar a birnin Agadez. To na farko ina ge da Radio Iran dukan ku baki ɗaya ina jinjina muku ga damar da kuke bamu muna gaishe-gaishe ga amin arziki ina muku fata alheri na da na farko ku ba ni dama in ge da amin arziki ina ge da Umar ranar karce sabon gari jamhuriyar Nijar Agadez ina ge da Isuf a jamhuriyar niger agades ina gida tajo a mazaunin mazauni a kasar libya mutumin maradi ne yana zaune a kasar libya ina gida shahab a jamhuriyar niger kasar zandar ina gida mamman sani a birnin babban birni na niger a yamai mamman sani haro banda ina gida muhammadu stars a birnin yamai ina gida malam amadu ana a birnin jamhuriyar niger a birnin agadas to ina muku fata alheri Salamu alaikum sashin Hausa na biyo ce Iran mai magana Abu ya manja ma bala daga jihar Adama tare Najeriya. Zai amfani da wannan dama da kuke ba mu din ida sakon gaisuwa ta na sada zumunci zuwa ga Kubra Abubakar Adamu Jalingo da Alhaji Sadi Moyo TSB Jalingo sai ko dukkanin ma'aikatan Nas FM da ke nan Yola da ma'aikatan Gotel Communication da ke nan Yola sai kuma Hajiya Hawa Kabir Radio France sai kuma ina gaishe da manu shugaban kungiyar radio writers listeners na jihar adama ina gaishe da malam bello daure-daure majin kungiyar mura jama'a na jihar adama sai kuwa pro na kungiyar mura jama'a na jihar adama baban gidan kwamfuta shelin ba zan tuya manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar gida malama da radio abin sauraro da kuma amarya ta faɗi daga bugun manja mayo a tashi lafiya biyu hausa sunana ita ba zubairu daga nan da magaram ina gaishe da duka yan uwa da amana arziki a cikin wannan shiri na karshen sati na gashe-gashe Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci taron suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi da ina so ku bani dama in ga da yan uwa da amanan arziki da farko dai ina gaida da toro wanda yake mai san su ne nan da magaran akwai su madate da magaran su madate da magaran akwai miji soja mai adaidaita nan da magaran akwai na agwa mai faci da yake a nan zanjar akwai eh, mamman shehu mena litana ne gardina sunar wanda yake hawa juju a nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan hawa juju da magaran akwai zane da alifetifa a nan da magaran akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya a nan da jamagaran akwai shugaba zabiru mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da gaba ki ɗaya a nan kasuwa dole jamagaran zan manta ba da isu dan maliki kurji mai wai bandeji a mata mai akwai yaya sonitar wanda yake a mata mai akwai hauji rashidu mai shayi wanda yake garin daura akwai mamman alhaji sale wanda yake saudiya akwai mata na karbiya hajara sabjiwa a nan garkin daura da fatan suna lafiya wanda ya ji sunan da wanda bai ji ba kasan ne wa bai jin mai kuma radio era ne ne muhammadu zakilo ne ka gada asan barka duka na zan radio era ne ka gada roga roga ne ka gada zoji zandar baki likita ne ka gada hadari Saba duka ne ka gada su kaf ne ka gada kada na wannan ke libya ne ka gada kada na wannan ke algeria ne ka gada kada na wannan ke nigeria dukkan nake da kaf ne na Muhammadu Zakirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu biyoyi e Hausa ta Hiran. Mai magana na kuma ti dan kore bulma magarin dawa da magaran mazaunin Libya. Ina so ku ban dama an gaida abokan arzikinmu kamar su isu garin madattai akwai shi garin madattai akwai rabu idi bilma magarin dawa da magaram akwai aminu ofisa a magarin dawa da magaram akwai na agwa mai fati zandar akwai leturo da magaram akwai raba mai aski da magaram akwai kadora diga gwadon hulanin warji a gaida mana kowa da kowa daga naku mati dan kore bulma garin da magaran mazaunin libiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh eh, hausa muryan masu saurare kenan zan mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abdu kibiya angon jego tare da isu na garin madattai sunushi na garin madattai akwai abokanmu mu yan fada likimin musamman maloli jamburu abdulhadi sai eje san ya dan baiwa malam w shi ma ango ne da duka masu kira da sauraron rediyo na birnin da magarin da kewaye ina gaida kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar salamu alaikum BH mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga na maɗatte da magaram ina so kuma da ma in gaishe gaishe da farko ina da akwa mai faci bakin ofital magaram ina da lektoro mai essence akwai abdulrahman abdo kibiya gwalka da mara ta birnin da magaram ina da lektoro mai esans akwai kaɗar diga a dan fulanoji akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin dora shugaba alarma ta sama na shanya mai dabino maɗafe akwai zane da alifeti kwamudik ina da baba lefe da magaram musa hadira asuba ina gaida sanushi garin madattai ina gaida ibrahim maraya madattai fazali mai liki ne a madattai ina gaida hakilu sula akwai awolu da zan manta da dj omar ba sanda dan ta ne akwai mujidogo alex da karshe na zai dan girma da te baki dai na gode bh mai magana isu ne te da magarin jamfuri ne Assalamu alaikum UH Hausa Radio Iran. Mai magana na ku ne na yau da kullum Maji Muhammad wanda kai san da suna Maji Soja mai hade da tsawo likita dutse zandara. Eh ina son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Haruna Asuba, akwai Babban Manki a nan da Magaram, akwai Letoron sans a nan da Magaram, akwai mustakaran gare na agwa mai faci bakin likitar dutse ina gaida yan adida sau na bakin likitar dutse ga baki da shugabanmu president danduwa akwai sj wanda aka sani da suna sarki akwai salisu wanda ake cima rado a garin malamar na gode biyu boh hausa a tashi lafiya mai magana na ku ne da kullum miji muhammadu wanda aka sani da suna miji soja mai adida sau a nan likitar dutse zandar a tashi lafiya Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da naku Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin da kuke ba mu dama muna yin sakon gaishe gaishe kamar haka akwai abokina Alkasim wanda yake a Agaras akwai Lawan Abbani a Agaras akwai Ibrahim Jihar Kaduna akwai Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya eh, na dawo nan Nijar akwai Musa Hadaran Asaba Kashe mai sabgo akwai Soja bakin ofital Agwa bakin ofital dukansu a damagaram jamhuriyar Nijar akwai abokina Abdulaziz Prezi Sare Zamna akwai abokina eh, shugaba Rami alhaji do zaman ta kasimo to akwai alhaji lawali ta ci gidan madara dukansu a damagaram jamhuriyar nijar akwai umar taku eh, akwai dare dan fulani hari dan fulani dukansu a nan da magaram kuma na koma tarayyar najeriya akwai iliya mai kanti garkin daura akwai ilyasu yakuba eh, akwai abokina abroki biya akwai usaini sitar kasuwar kwalliya dukansu a nan da magaram da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin ina gaida kuna jijina muku a tashi lafiya kuna tare da naku toro a da magaram jamhuriyar nijar radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum kullu Ilyas Frezi na kulob a zuci da take agadas jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama ta bayyana ra'ayoyinmu da sada zumunci ga 'yan uwa. Da farko dai ina gaida shagoro wannan shiri Hassan Barka ba zan manta da iliyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi eh, akwai mamman Buniya Yakubu Awashe ina gaida shi Isu Madattai shi ma ina gaida shi Isa Musa ina gaida shi akwai Abdurrahman wanda aka fi sani da Abdul Kibiya ina gaida shi ba zan manta da shi Alkasim da yake da horo amarewa ina gaida shi ba zan manta da shi mushi soja mai adede ta sahu shi ma ina gaida shi ba zan manta da bukari roga roga agadas ina gaida shi ba zan manta da mamatawa da baban nawa ina gaida su eh akwai yannan nawa duka ina gaida su baki ɗaya da kannan nawa ba zan manta da shi malamin nawa ba malam hassan mudir na zafatul islam ina gaida shi ba zan manta da shi shehin namu ba sheikh suleiman salahaddin attijani da sauran malumai kamar su sheikh malam sula larabawa sheikh malam malam barmu sheikh ahmadu mai taguwa sheikh ahmadu tubali eh, da sheikh malam azzi akwai malam ada shi ma ina gaida shi To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. to madalla bayan wannan shiri na muryoyin masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau shirin na shiryar alkur'ani a yi saurare lafiya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 to yanzu cikin yarda Allah za mu saurari ayoyi na sha biyar zuwa na sha shida. Na neman tsari da Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. بسم الله Allah mai rahama mai jin kai. kuma ba abin da waɗannan suke sauraro sai tsawa guda ɗaya wadda ba ta da wani mai mai. Suka kuma ce, ya Ubangijinmu ka gaggauto mana rabonmu na azaba tun kafin ranar hisabi. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan ayoyi da muka kasance mun saurara, Allah Subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka bayani ne a waɗancan ayoyi na da cewa ya ba mu labari. na yadda ƙarshen kafirai da mushirikai waɗanda suke fito na fito da gaskiya ya kasance to ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci yana so ne a ɗauki darussa domin su waɗannan da allah ta'ala ya ba misalinsu da irin yadda suka kasance daga ƙarshe sun zama masu yin yaƙi ne da gaskiya kuma duk wanda ya fito na fito da gaskiya ƙarshensa kenan to saboda haka a nan sai allah subhanahu wa ta'ala yake nuna cewa irin yadda waɗannan kafirai na maka suke yin fito na fito da manzansa manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kwacan kwacin yadda waɗancan kafirai na baya ne su ma suke da annabawan da aka tura musu a wancan lokaci abin da Allah yake nuna mana kenan saboda haka kamar yadda Allah ya azabtar da waɗancan yake nuna wa manzanmu kuma a nan sallallahu alaihi wa sallam to su ma waɗannan kwatankwacin wannan azabar dai za ta iya zuwa ta riske su kuma matukar ba su dawo sun bi hanyar gaskiya ba to babu wani abu da za su riska illa shigen wannan azaba da ta riski waɗancan su ma kwatankwacin wannan azabar ce za ta cin musu kuma za ta riske su a wannan ayoyi da muka saurara allah subhanahu wata'ala yake cewa su mushrikai wannan sokar azaban ta Allah subhanahu wa ta'ala a duniya da kuma yadda Ubangiji zai tsayar da su a ranar kiyama ya tuhume su sai suka kasance masu musunta wannan. Saboda haka ne sai suka shiga wani hali na yin izgilanci. Suna izgilanci suna cewa to lallai ka gaya wa kai Muhammadu ka gaya wa Ubangijinka tun a yanzu a wannan duniyar. ya gaggauta sauko mana da azaba din mana da kake mana alkawarinta wannan abu da wannan maganar da suke faɗa magana ce suke yin ta ta me ta izgilanci wa annabi domin suna nuna kamar cewa lallai sun san cewa sun ji ko kuma sun ji labarin wani abu kwatankwacin haka ya faru ga waɗansu waɗanda suka kafircewa annabawan da aka tura musu a wancan lokaci to kai ma ai yanzu mun kafirce maka to ka gaya ubangijinka ya gaggauta sakko mana da ma azabar a nan duniya ba wai sai an je lahira ba me yasa za mu tsaya mana wani jirin wai sai an mutu an koma kiyama sannan an tashe mu ne za a mana azaba a'a mu a nan duniya ma muke son wannan azabar ta sakko gare mu waɗannan abin da suke faɗa kenan a cikin wannan aya to shine Allah subhanahu wataala yake nusar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama game da irin wannan magana to wannan a cikin wannan ayan akwai darussa ɗaya daga cikin darussan da zamu ɗauka shine cewa duk mutumin da ya dubi abubuwan da suka faru ga waɗansu waɗanda suka kasance a wancan lokaci da ya gabata sun zama cikin wani hali na yin fito na fito da manzannin da Allah ya aiko musu to lallai shi ma ya yi tsammanin saukar azaba kwatankwacin irin abin da ta samu waɗancan wanda suka kafirce waɗancan annabawa ɗin kuma kar ma ya ɗauka cewa wannan abu ma zai isa masa ba a'a ubangiji subhanahu ta'ala ko ya jinkirta to zai iya sauko da wannan azabar kwatankwacin waccan su ma zai iya ruskar su a wannan lokaci ɗin da suke irin wannan hali sannan abu na biyu na darasi za mu ɗauka shine cewa takabburanci da girman kai da ɗagawa na kafirai da waɗanda suke inkarin gaskiya to wannan ne zai ɗauke su su kasance suna musanta dukkan wasu al'amura na imani suna musanta wani al'amura na addini takabburanci da ɗagawa shi ne kuma zai kaga zai sa su suna izgilinci da wasu abubuwa waɗanda suke tabbatattu a cikin al'amura na addini duk wani dalili da ka kafa musu na hankali ba za su yi amfani da shi ba saboda wannan ainihin fito na fito da suke da gaskiya wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce ba wani abu bane illa takabbaranci da suke da shi da kuma inkarin gaskiya darasi na uku da mu dauka anan shine cewa mutum ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji ya kuma koma zuwa ga abin da yake na gaskiya tun kafin saukar azaba ta zo masa shine abu wanda yake na kwakwalwa na hankali ga wanda yake mai hankali kenan amma zuwan wannan azaba din in har ta riga ta zo to fa zancen tuba fa bai yi ba babu zancen tuba saboda haka in kana son ka koma ka tuba zuwa ga Allah tun kafin azaba ta sauko ya kamata kai wannan amma in azaba ta riga ta sauko to zancen kuma koma zuwa ga Allah wannan kuma babu shi ba kwata-kwata wannan shine ko kuma suna daga cikin darussan da zamu dauka a cikin waɗannan ko kuma wannan aya da muka saurara to anan insha Allahu za kuma mu saurari aya ta sha bakwai zuwa ta sha tara daga cikin wannan sura suratu sad اصبر على ما يقول haƙuri akan irin abubuwan da suke faɗa ka kuma tuna bawan mu dawo da ma'abucin ƙarfi hakika shi ya kasance mai yawan komawa ne ga Allah. duwatsu suna yin tasbihi tare da shi a yamma da safe da kuma tsuntsaye a tattare dukkaninsu suna biyayya a gare shi To a cikin ci gaba da ayoyin da suka gabata, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana hakaito mana irin maganganu da izgilancin da waɗanda suke fito na fito da ayoyin Allah suke yi. Har aka kai ga wani lokaci da Allah ta'ala yake hakaito mana yanda ainihin annabi dauda alaihi salam Ubangiji ya bashi mulki mai girma ya bashi ƙudura. a wancan lokacin da ya kasance yana annabin Allah Allah ya ɗaukaka annabi dauda ya ba shi mulki ya ba shi kuma ƙudura to amma duk da haka bai kasance daga cikin mutanen da suka tsira daga izgilanci na masu izgilanci a wancan lokacin ba saboda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya kai mu, yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya ki cewa sannan kuma ya ku waɗanda kuke ma'abuta imani wanda kuka imani da wannan manzo namu to dangane da izgilancin da kuke sha kuke gamuwa da shi daga waɗannan kafiran maka da waɗannan maƙiya naku da maƙiya na da maƙiya addini na to ku yi haƙuri ku yi haƙuri sannan ku san cewa ƙarshen al'amari baki ɗaya shine ku ne za ku yi nasara wannan abin da Allah ta'ala yake nuna musu kenan saboda haka ne ubangiji yake kawo musu misali da annabi dawud salam yake cewa ku kasance kun fahimci al'amura na annabi dawuda kamar yadda a wancan lokaci ya kai matsayin da annabi dawuda idan yana munajati da ubangijinsa yana addu'a hatta waɗanda suke kusa da shi waɗanda za ka iya cewa marasa rai kamar duwatsu ko kuma dabbobi duk su ma suna yin wannan tasbihi da annabi dauda yake a lokacin annabi dauda allah ya ba shi mulki ya ba shi kudura ya ɗaukaka shi in annabi dauda yana yin tasbihin allah yana tsarkake ubangiji to annabi dauda duwatsu ma suna yi tare da shi dabbobi ma suna tare da shi suna tsarkake ubangiji kuma annabi dauda ya kasance yana jin tasbihin dabbobin nan yana jin tasbihi na waɗannan duwatsu duk yana ji a wancan lokaci ya kai ga wannan kudura fa to amma duk da haka fa duk da irin wannan azama ɗin da yake kai bai fatsire daga izgilancin waɗansu daga cikin mutanensa ba bai tsire daga cikin wasu abubuwa da suke na fito na fito da shi ba to shine Allah ta'ala yake kokari ya nusar da muminai yake gaya wa manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna masa cewa ka yi haƙuri da abin duk da suke faɗa sannan ka tuno manzonmu shi ma bawanmu annabi dauda yaya ya kasance wanda yake mai ƙarfin mulki amma duk da haka ga abubuwan da ya faru dangane da shi wannan wani abu ne na kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗanda suka yi imani da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ashe kenan a nan ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana irin yadda annabi dauda ya kasance dangane da al'amura na wannan tafiya da kuma isar da saƙon Allah ta'ala da irin izgilanci da aka yi masa duk da cewa annabi dauda yana da wannan karfi da kuma wannan kudura da Allah ya bashi sannan alkur'ani a nan ya nuna mana ashe kenan dukkan ababen halitta suna yi wa Allah tasbihi hatta ma waɗanda ba su da rai kamar duwatsu su ma su ne wa Allah tasbihi abin da zan fahimta kenan amma mu yan adam ba ma jin tasbihin nasu sai dai za mu iya cewa a cikin wannan sura suratul sa'ad a wannan ayoyi za mu fahimci cewa annabi dauda lokacin da yake tasbihin Allah subhanahu ta'ala duwatsu suna yi sauran ababen halitta suna yi tare da shi shi annabi dauda yana jin su amma mu a yin wani lokaci ba za mu fahimta ba wannan wani abu ne wanda yake banta ga annabi dauda alaihi salam to a nan kenan wasu darussa da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara shine cewa izgilanci da ainihin wasu abubuwa na ɓatanci da makiya za su yi dangane da masu kira zuwa ga gaskiya to wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi haƙuri da shi domin wani abu ne wanda zai kasance tabbas sai an ci gaba da kansa kuma babu yadda za a yi kana kira zuwa gaskiya ka ce ba za ka samu irin waɗannan challenges ɗin ba dole ne sai da su za a tafi sannan darasi na biyu za mu ɗauka shine cewa muminai duk lokacin da suke ana yi musu wannan izgilanci ana ɓata su ana zagin su duk waɗannan abubuwan da ake musu kada su samu rauni su tsaya tsayin daka imani su samu ƙarfi su san cewa duk waɗannan abubuwa da ake musu an yi wa waɗansu kafin su saboda ka su yi haƙuri su kasance masu jurewa dukkan waɗansu matsaloli da su iya fuskantar su kuma wannan ya zama tushe na ƙarfafa musu imani abu na uku darasi na uku za mu ɗauka shine cewa ƙarfin mulki da wasu abubuwa da mutum zai iya samu na rayuwa waɗanda suke tattare da shi duk abin da yake tare da shi ubangiji subhanahu wata'ala dai shine ya bashi saboda haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi sujjara zuwa ga Allah ya zama mai kankan da ke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bashi dukkan waɗannan abubuwa kamar inda annabi dauda duk Allah ya bashi komai da komai amma ya kasance mai komawa zuwa ga ubangiji wajen bauta da da'a da biyayya darasi na hudu za mu ɗauka shine cewa kafirai dukkan wani fito na fito da za yi dukkan wani inkari da za yi dukkan wani ɗagawa da za yi dangane da wasu al'amura da Allah ta'ala yake so su ƙibi to dukkan waɗansu abubuwa da za su yi to waɗannan abubuwa su yi shi amma su san cewa dukkan wasu al'amura da Allah ya halitta ababen halitta baki ɗaya in su ba su karkato sun bauta wa Allah ba waɗannan kafirai masu ɗagawa to sauran ababen halitta suna bautan Allah ko da ko ba ma ji amma duwatsu ne dabbobi ne da dukkan wasu abubuwa da Allah ya halitta to suna yin tasbihin Ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyar na ƙarshe da namu ɗauka na darasi shine cewa idan ɗan adam wanda yake bawa na haƙiƙa na Allah subhanahu wata'ala ya kasance to ya tabbatar da cewa shi dinnan babu wani abu wanda baya tare da shi duk wani abu da ke abin halitta yana tare da shi matukan shi bawan Allah ne na hakika to duk ababen halitta suna tare da shi saboda haka ko da ko baya ji in yana tasbihin ubangiji to suna tare da shi ba lalle ne sai ya ji ba amma ya tabbatar ababen halitta baki ɗaya suna tare da shi matukan shi bawan Allah ne yana bin Allah bi na hakika wannan duk suna daga cikin darussan da zamu dauka daga waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to masu saurare da wannan shiri na shirin alkur'ani muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a halin yanzu to amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da tahir zai sake karanto muku su rahotanni da suke fitowa daga yankin zirin gaza na palestino da aka mamaye sun bayyana cewa an ji karar tashin bama-bamai a yankin bayan wasu hare-hare ta sama wanda sojojin hamsin kasar isra'ila suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira a yankin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon tana cewa yahudawan sun kai hare-haren ne kan sansanin 'yan gudun hijira na nusairat da ke cikin lardin dair albala na yankin zirin gaza waɗannan hare-hare dai na zuwa ne kwana guda kenan da wasu irinsu wanda sojojin yahudawan suka kai kan falasina masu zanga-zanga a yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba ta da wani mai ba da shawara kan harkokin tsaro a ƙasar yemen kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya nakalto khatib zade yana mai da martani ne ga labaran da ke cewa ko kuma suke fitowa daga bangaren tsohon shugaban ƙasar yemen abdurrabbu hadi mansur wa'anda suke cewa sun kashe wani ba'ira ne a fafatawansu da sojojin ƙasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya ƙara da cewa iran bata taɓa tura mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga ƙasar yemen ba tun farkon yakin a shekara ta 2015 ya ce amma sau da dama saudiya da ƙawayenta wanda suke kashe mutanen yemen tare da taimakon wasu lalatattun 'yan ƙasar suna cewa iran ce take jujjuya yakin da ke faruwa a ƙasar ta yemen tun cikin watan maris na shekara ta 2015 ne dai ƙasar saudiya da wasu ƙawayenta na ƙasashen laraba suka farwa ƙasar yamin da yaƙi da nufin maida tsohon shugaban ƙasar wato abdurabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar japan wanda yake ziyara aiki a ƙasar iraki ya gana da firayim ministan ƙasar mustapha el kazimi a birnin bagdaza a jiya asabar kamfanin dillacin labaran fars na ƙasar iran ya bayyana cewa tushimi yuso ya gana da mustapha alkazimi a jiya asabar a ofishinsa a birnin bagdaza inda bangarorin biyu suka tattauna batutuwan da suka shafi kasashen biyu wa'anda suka hada da tattalin arziki makamashi da kuma siyasar yankin ofishin firayim ministan ƙasar ta iraki ya bayyana cewa a ganawar alkazimi da ministan harkokin waje na kasar japan ya buƙaci kasar ta zuba jari a ɓangarorin makamashi mai tsafta wutan lantarki da kuma man fetur a ƙasar ta iraki har ila yau ya gode wa kasar japan saboda jarin da ta zuba a yankin frizon ko kuma kasuwar duniya na ƙasar ta iraki ana sa ran ministan harkokin wajen kasar na japan zai karasa zuwa kasar iran bayan ya kammala ziyararsa a kasar iraki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin jilancin labaran reuters ya ba da labarin cewa an sace mutane akalla biyar a wani ƙauye a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin tarayyar najeriya a jiya asabar labarin ya kara da cewa wannan shine satar mutane ta baya bayan nan wanda aka yi a jihar ta zamfara a cikin jerin sace-sacen mutane wanda ya zama ruwan dare a ƙasar to madalla masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shirye din idan haka ne sai ku bi mu zuwa an jima a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatu.